Tun farko dai, ƙaramin ministan mai na Najeriya, Dr. Ibe Kachuku, ya zargi shugaban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC, Dr. Mai Kantibaru, da yin gaban kansa wajen ba da kwangiloli ta hanyar rashin bin ƙa'ida. Dr. Kaciku kazalika ya kuma zargi Dr. Baru cewar ya rena shi baya mai biyayya. Amma cikin martanin da ya mayar, Dr. Mai baru ya yi watsi da zarge-zargen na ministan mai Dr. Ibe Kaciku, inda ya ce duk abin da ya yi a lokacin ya yi ne da sahalewar fadar shugaban ƙasa ta Aso Rock. mataimakin shugaban ƙasa farfesa mi oshin bajo da abin ya faru lokacin da yake rikon ƙasar yanzu ya yi bayanin abin da ya sani dangane da wannan magana. A wasu lokuta kamfanin mai na ƙasa wato NNPC da abokan hulɗarsa kamfanoni sukan nemo rance kuma akwai buƙatar amincewar a samar wannan rance lokacin kuma shugaban ƙasa bai da lafiya baya ma a cikin ƙasar sai na sa hannu akan wannan buƙata kuma abin da yadda doka ta tsara kenan kuma wannan shine abin da ya faru ni ne na sa hannun batutuwan ma a har guda biyu ne amma na samar da kudade ne na haɗaka kuma rance ne ba kwangiloli ba na tambayi dr abubakar umar kari na jami'ar abuja ko ta yaya yake kallon wannan al'amari saboda a martanin da shugaban hukumar mai ta ƙasa wato mai kantubar ya bayar ya nuna cewa wasu daga cikin kwangilolin da ake magana shugaban kasa shi ya sa hannu a kai. To amma sai aka mayar masa da martani akan cewa to a wancan lokacin shugaban kasa yana London ba shi da lafiya yana jiya. To shine shi mataimakin shugaban kasa wanda a wancan lokacin shine makadashin shugaban kasa ya ce shi ne a matsayinsa na wanda yake rike da mukamin shugaban kasa ya sa hannu a waɗannan kwangiloli naira biliyan ɗari shida da arba'in. To amma shi a fahimtarsa hannun da ya ba a kwangiloli ya sa ba. A'a a waɗansu ayyuka ne da kuma harkoki na kuɗi wanda suka jibinci wannan hukuma ta NNPC. Dr. Kari, kai ya kake kallon daraja da kimar wannan gwamnati dangane da abubuwan da ke faruwa a baya bayan nan? Maganar gaskiya shine wannan abu ya yi mummunan tasiri ya yi mummunan tabo a kima da kuma darajar wannan gwamnati manya-manyan jami'an waɗannan gwamnati su ne suke ta cashar baki suke ta cece kuce na ta zargin juna wannan ya ce kayi kaza wannan ya ce a ba ni ba kai ni kai wannan abu ya rage kima kuma da darajar wannan gwamnati Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria